بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana ta goma sha biyu ga watan rajab a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha daya ga watan biyar a shekara ta 2014 miladiya alhamdulillah za mu ɗora inda muka tsaya a karatun jiya na wannan littafi mai albarka littafin muktasaru siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabi al-ashara littafi ne da abdulghani al-maqdisi ya wallafa domin bayani kan abin da ya shafi takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma takaitaccen tarihin sahabbansa guda goma wanda yake ajiya makai na farko a cikin su wanda ya fi su daraja da ɗaukaka da matsayi shine abubakar na siddiq yau za mu tashi a mabi da shi a falala da matsayi da daraja a wannan al'umma shine umar ibn khattab mana umar faruk faruq isa ma ne ce abu hafsin Umar bin Khattabi radiyallahu an bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin bin bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib yaltaki ma a rasulun lahi sallallahu alaihi wasallama fi Ka'ab bin Lu'ay ma le abu haus na farko ka sani ana mai alkunya da abu haus idan aka ce haus suna ne daga cikin sunayen zaki da ake da su kamar yadda kasan zaki ana kiran shi asad to hakan nan akwai habs akwai fahad akwai hizabarun da sauransu lura da nau'uka na zaki din da ake da shi dan karaman zaki dan tuntukushi shi ake kira fahad zaki iri kaza iri kaza shi ake kira kaza zaki iri kaza iri kaza shi ake kira kaza wayan kana asad ismu jinsi ne da ka ce asad to kana nufin zaki wanda ke ya shafi karamin haihuwa da sabon haihuwa da sauransu haka nan usama suna ne daga cikin sunayen zaki to hakanan nan ma habs suna ne daga cikin sunayen zaki ba wai yana da ya ko ɗa mai suna habs ba ne da aka kira shi da abu habs kenan tun da aka ce baban zaki ya nuna kuma zaki ya shahara da gwarzanta mutum zaki abin nan halitta ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta da karfi da gwarzanta kenan ana kiran shi baban zaki ta bangaren gwarzanta kenan abu haus shine umar umar dan khattab radiyallahu anhu allah yadda da shi shi umar din kenan a wannan sai ke alamta mana mahaifin shi khattab bai musulunta ba shin ya ma da suke musulunci wannan ban sani ba shi sa ka ce radiyallahu anhu Allah yadda da shi shi Umar din shi shi kadai a wannan matashiyar tunda mahaifinsa bai bai musulunta ba shin ma ya riski musulunci ma'ana ya haɗu da manzancin manzo Allah sallallahu ban sani <coughs> bin nufail shi khattab din nufail nufail dan abdul uzza abdul uzza dan riyah riyah dan abdullah abdallah dan qurb qurb dan razah razah dan adi adi dan ka'ab ka'ab dan lu'ai lu'ai dan ghalib قال رحمه الله يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في yana ya haɗu ko yana haɗuwa da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a kakan manzan Allah na bakwai shine ka'ab dan lu'ai ka'ab dan lu'ai shine kakan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na bakwai sai zama da ka'ab wanda yake shine kakan manzan ka'ab wanda yake shine kakan manzan Allah na bakwai kuma shine kakan Umar ibn Khattab ya zama da kenan ashe yan uwan juna ne kakanni sun hada su kuma kakannin ma masu karfi ta bangaren uba dan ga dangantaka ta bangaren uba ita ce dangantaka mai karfin gaske sai zama na a cikin kakannin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai kakan da yake shine kakan manzan Allah kuma shine kakan Umar ibn khattab wannan kakan shine ka'ab ibn lu'ai shine kakan manzan Allah sallallahu ta'ala sallama na bakwai sai yake nuna mana ashe yan uwa ne yan uwan ma kuma na jini suna da dangantaka ta jini tsakanin Umar ibn Khattab da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Umar ibn Khattab kamar da bayani ya gabata cewar shine mutum na biyu mai daraja a wannan al'ummar a wannan al'ummar shine mutum na biyu mai daraja falalarsa da matsayinsa fayyatacce ne a littafai tabbatattu ne a ruwayoyi sanannu ne a matsayi wanda ke duk mutumin da yake da nasibi na karatu yake bincike kan ilimi ya tabbatar da umar bin khattab yana da falala yana da matsayi a wannan al'ummar kuma shi matsayin sai dai a raba kashi-kashi a ce ta ɓangaren kaza ta bangaren kaza ba wai a ce matsayi na ɗaya na biyu na uku na hudu ba kaga dai shi ana kiran shi da annatuku bi sawab ya sha furta magana sai ayoyin alkur'ani su sauka akan wannan lafazin da ya faɗa wanda ke wannan ba karamin matsayi ba ne wayan mathalul a'la ko mitin ake yi a ce ka ba da shawara kana ba da shawara sai waɗanda kuke mitin tare da su su ce ka kayi jiya kayi yau in kai wasa sai ga kamar mutum yana gani shi ke da mitin ɗin kun fahimci wannan da ke ku za ga mutum sai ga tsoro yana kama shi to amma shi umar dan khattab ya sha faɗan magana ba wai ya taɓa faɗan magana ba ya sha faɗan magana sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi domin goyon bayan wannan magana wannan falala ce ko falala ba ce misali na farko shine umar na khattab ya ce da manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce ya rasulallah me zai hana idan mun idar da tawafi kafin a je safa da marwa a yi sallah raka'a biyu sai Allah ta'ala ya ce wa takhidhu min maqam ibrahim musalla wa zu kuma ku riki min maqam wa zu. min maqami ibrahim musalla ku riki maqami ibrahim ya zama wurin yin sallah bayan kun kammala dawafi wannan asali shawara ce Umar dan Khattab dan ya san bai shar'antawa duk falalas da matsayin sa a shar'ance shi ya san bai shar'antawa a wannan lokaci yace ya rasulullah ayi kaza sai ma Allah ta'ala ya saukar da aya ɗaya kenan na biyu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi matan shi suka sa shi gaba wannan kuma sananne zai samu ana daga murya shi umar da kenan zai samu ana daga murya mata sun daga wa manzo Allah ta manzo Allah sun daga mai murya ya shiga gidan idan ga musu fada kar ka manta a cikin bahar da yarsa ta cikin sa Hafsa ya dinga musu fada ya dinga musu fada a cikin fadan yake cewa wallahi in sun kuskura ma'aikin Allah ya sake su to ubangijinsa zai canza mashi asa bahu in tallahu kunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa bakara kuma ayar ta sauka da waɗannan lafuzan kaga matsayi na biyu kenan ba wannan misali na biyu kenan misali na uku ya ce ya rasulallah gidanka babban gida ne bai kamata a ce kowane mutum yana zuwa ya leƙa ya shiga ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba Allah ta'ala ya kawo ayatul hijab fa idza hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab to da sauran misalai kaga misali uku kenan wanda yake yi magana aya ta sauka ta tabbatar da maganar yi magana aya ta sauka ta tabbatar da maganar wannan ba karamin matsayi bane wannan lalle ilalla ba karamin matsayi bane to hakan nan kuma an ka dubi falala kamar hadisin da muka karanta jiya annabi sallallahu yana kan dutse da shi da abubakar da umar sai dutsen ya motsa sai rasulun ya ce da dutsen ya natsu ba wanda ke kan shi sai annabi da su dike da shahidi ke kuma annabi shine sallallahu ta'ala sallama su dike shine abubakar shahidi kuma shine umar dan dan khattab ya kai ga falala umar dan khattab yana cikin alkhulafa rashidun su alkhulafawar rashidun matsayi ne daban a cikin sabai da ubangiji su subhanahu da ma'aikin Allah su da aminci Allah su tabbata a garshe ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajiz alaikum bi sunnati na umarce ku ku rike ta gangan wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma ku rike sunnar halifofi waɗanda suke masu shiryarwa al waɗanda suke shiryayyu addu alaiha bin nawajis ku rike su da manya-manyan haƙoranku da muƙamuƙanku nan sun abin da ka rike da muƙamuƙinka yana da wahala kwacewa akan abin da ka rike da haƙoranka na gaba sai zama na abubakar abin nan umar bin khattab yana cikin waɗannan alkhulafa ar rashidun da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gari ya tabbatar da ayyukansu su sunna ce ci alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin to kasancewar malam ya kawo bayanan a takaice haka za mu bi su a takaice qala rahimahullah kuma umar dan khattab shine awwalu man summiya bi amirul mu'minin shine farkon wanda aka aka kira da amirul mu'minin kafin shi a tarihi baki daya babu wani mutum guda da aka kira shi da amirul mu'mini umar dan khattab shine farkon wanda aka kira shi da amirul mu'mini wa ummuhu hantamatu bint hashim wa qil bint hisham bin maghira bin abdullah bin umar bin makhzum wa ummuhu jatumasa ita ce hantamatu bint hisham bint hashim hanta matuɗiyar hashim ko wasu suka ce a'a hanta matuɗiyar hisham kenan sunan ya tabbata sunan ta hantama ana magana sunan mahaifinta wasu suka ce sunan mahaifinta shine hashim wasu suka ce sunan mahaifinta shine hisham ibn abdulbar a cikin littafinsa al-isti'ab yake cewa man qala binta hisham duk wanda ya ce hanta matuɗiyar hisham magana ta nawa kenan eh magana ta biyu kenan ko yace faqad akhta yayi kuskure li'annaha law kanat kadhalik inda ta kasance haka bintu hisham ce la kanat ukhtu abi jahal bin hisham da ta kasance yar uwar abu jahal ibn hisham sai kuma wal haris bin hisham da ta kasance yar uwar haris din hisham walaisar kazalik kuma abun ba haka bajin wa inna ma hiya banatu ammihima ita ya ce ta abin nan baffansu sai nuna kenan yaran jayar hantamatu bintu hisham a hashim hantamatu bintu hashim ba hantamatu bintu hisham ba ƙwarar rahimahullah asalama bi makka umar na khattab ya musulunta a birnin makka ma'ana ƙabalin hijira yana cikin waɗanda suke an faƙo abin nan ƙabalin fatihi wakatar kenan suna cikin waɗanda yake sun musulunta sun ciyar sun taimaka ma addinin musulunci kabal al-hijra a lokacin shine mutum kusan na arba'in a cikin mazaje waɗanda suka musulunta a rijistar musulunci shine mutum na arba'in maza arba'in mata goma sha ɗaya sun riga shi daga musulunci kenan a ƙa'idar a rijistar musulunci yana da rijista shine mutum na arba'in da kaza a cikin maza shine mutum na arba'in da kaza a cikin maza yanzu idan an tambaye ka kai ne mutum na nawa eh shi kenan Allah da ya sani mutumin da shi yana da admission number fa mutumin da yake yana da lamba ba wai yuyu ba ne yana da lamba shi ne mutum na kaza a musulmai a khulafa a al'umma shine mutum na biyu bayan annabinta sallallahu alaihi wasallama amma a zunzurutu waɗanda suka musulunta za a ce wani musulmai ne ba wadda gaba ɗaya duniya tun da suke na amaka shine mutum na arba'in da wani abu shi kuma wannan da ba wai shi ba malamin shi ma da kakan kakannin shi da malamin malamin da yake gani malamin shi duk ba su da rijista fa mutane da suka fito daga yankin farisa makusawa ne ba su da rijista to amma kuma wasu mutum kuma zai zo ya dinga cewa umar bai iya ba shi ne ya iya ko malamin shi ne ya iya wannan ya nuna maka akwai nesa da karatu sosai da sosai akwai nesa da karatu masu Allah salamatu lafiya amma inda mutane irin su umar ibn khattab wanda yake mutum ne na arba'in da wani abu a rijistar musulman duniya baki daya shine mutum na kaza aiko kasan wannan yana da yana da matsayi sosai da sosai don a lokacin lokaci ne fi sa'atul usra annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gani shi addu'a ya ce ya Allah ka taimaka ma addinin naka da ɗaya mutanen nan guda biyu ko dai Abu Jahal ko Umar ibn Khattab sai Allah ta'ala ya dora ya amsa addu'ar ga Umar ibn Khattab wanda yake wannan ba karamin falala bace ta addu'a ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a lokacin da Umar dan Khattab ya musulunta ya musulunta ne yana da shekara 27 shekarunsa 27 a lokacin amma za ka ga yadda ake ji da shi lokacin ga su dai su ne matasan shawa din amma kuma za ka ana faɗa allah ya taimaka don ana an ga cewar waɗannan fa ba samari ne amma suna da faɗa a ji a cikin al'ummarsu قال رحمه الله mashahida المشاهد hama a rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم وشهد mashahida. ya halarci ya yaƙoƙi kullaha baki ɗayansu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi duk wani yaƙi da kasan ma'aikin Allah ya ji to yana tare da shi a ciki ghazwatu badarin ce ghazwatu uhud ne ghazwatu khandak ne ahzab kenan duk wani yaki da kasa bakin Allah ya je to Umar da Khattab ya je shine ma'anar wa shahidal mashahida kullaha ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya halarci ya koki baki ɗayan su tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda yake shi kuma wannan wata falala ce ta daban matsayi ne na daban قال rahimahullah wa auladuhu ‘ya'yansa shi umar ibn khattab radiyallahu ta'ala an abu abdurrahman dan shi na farko a wannan lissafin shine abu abdurrahman abdullah ma'ana abdullahi bin umar abu abdurrahman shine abdullahi bin umar a wani hadisi kenan hmm? hadisi na uku hadisi na biyar hadisi ummul mu'minin hadisi na biyar a cikin كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقوائد الحكام وندي فشارة دا كتاب أربعين النووي حديثي نهدو سيني أنا أبي عبد آه أنا أكو أنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حديثي نهدو أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما يا مسلم أنت تنتني في عبد الله بن عمر تنتني وهاجر مع أخي يا هجرات على وانسى wa ma ma a kai ne eh to zo ne zan karanta kuna wa hajara ma ya yi hijira tare da dan ba a sharewa karku share wa huwa min khiyari sahaba yana cikin zababban sahabbai kowanne sahabi zababbe ne abdullahi bin umar yana cikin zababban sahabbai yana cikin matasan sahabbai da za a tafi yakin gwalalo ya ce a tafi da shi a lokaci yana da shekara goma sha hudu yana cikin sahabbai ta hadisi yana cikin sahabbai waɗanda suke ƙoƙarin kwatanta karantarwa manzan Allah sallallahu wa sallama abdullahi bin umar kenan ɗaya kenan na biyu wa hafsatu zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam da hafsa ɗiyar mai ɗakin manzan Allah da hafsa mai ɗakin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ita sai aka ce zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ummuha zainab bintu mafu'un gatumata ita ce zainab ɗiyar mafu'un ita ce mahaifiyar hafsa mun samu nau kenan biyu qala rahimahullah wa asim bin umar ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ummuhu ummu asim jamilatu bintu thabit bin abil aqlah wa asim bin umar sai kuma asim dan umar umar dan khattab da fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan an haife shi a rayuwar ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ummuhu gyatu matsa shi asim ita ce ummu asim ita a kira ummu asim kaga ummu asim suna ne ko alkunya alkunya amma asalin sunan jamilatu bintu thabit ita ce jamila diyar thabit thabit kuma dan abul aqlah kenan a cikin matansa akwai zainab bintu mafi'um mahaifiyar hafsa bintu umar zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama akwai kuma jamilatu bintu thabit wacce ake kira da ummu asim قال رحمه الله وزيد الأكبر بن عمر ده زيد ببا wa ruqayya da ruqayya nau kenan zaidul akbar shine na hudu ruqayya ita ce ta biyar ummuhuma ga masu su su biyun nan da zaidul akbar da ruqayya ummu kulfum ita ce ummu kulfum binta ali bin abi talib ita ce mahaifiyarsu ummu kulfum diyar ali bin abi talib wacce ali bin abi talib kuma ya haifa tare da fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana kenan zaidul akbar da ruqayya jikoki ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin ‘ya'ya ne na ‘ya'yansa ‘ya'ya ne na fatima ma'ana fatima ce ta haifi mahaifiyarsu jikokin shi na tabaka ta biyu kenan kuma da zaidul akbar da ruqayya no kenan biyu mahaifiyarsu ita ce ummu kulthum wacce ummu kulthum ummu kulthum diyar Aliyu bin abi talib wacce ali bin abi talib ya haife ta tare da fatima binti rasulullahi sallallahu ta'ala sallama wannan yana dauke da sakonni da dama sakonni na farko ashe banda hassan da husaini fatima tana da waɗansu 'ya'ya ba wai aliyu yana da waɗansu 'ya'ya ba kuna ji da ke ko fatima tana da waɗansu ƴaƴa dan aka yi magana aliyu to ai shi kuma shine mai mai gidan yana da ƴaya sama da goma kun fahimci wannan da ke ko ashe banda Hassan da Husaini Fatima tana da waɗansu ƴaƴan da ta haifa tare da Aliyu ibn Abi Talib daga cikin su akwai Ummu Kulfum. Ummu Kulfum ita ce yar da Umar ibn Khattab ya aura ma'ana ya auri jikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diyar Aliyu ibn Abi Talib to tambaya anan ita ce faruwar wannan yana alamta a kowane abu tsakanin ali bin abi talib da da umar za ku fahimci abin da muke daɗa jaddadawa wasu 'yan bana bakwai ne fa suka tsaya suka yi kwancin shi an ci a wai karfi da yaji dole sai an ce wai akwai gaba tsakaninsu dole sai an ce wai akwai gaba su alhalin gabar babu ita kasan abu mai bakar wahala shine abin da babu shi mutum ya kokarin tabbatar da shi babu shi babu shi babu shi saboda karka taba ji a zuciyarka ko ya karsa a zuciyarka tsakanin aliyu bin abi talibin ko abubakar ko umar ko usman wai akwai wani abu hadda za a ce wani yana ɗauke kai wani yana kaza wani bai da a yo gashi ma alibi bin abi talib ya auren masa da yarsa shi kuma umar bin khattab ya auri yar har ma yar ta haihu tare da umar ta haifi zaidu kuma ta haifi ruqayyah. kun gane wannan da kyau ko qala rahimahullah wa zaid al da zaid karami na shida kenan wa ubaidullah da ubaidullah ibna umar ya'yan umar ibn khattab su kuma ummuhuma ummu kulfum bint jarwal al-khusa'iyya ummuhuma jatumarsu ita ce ummu kulfum ita ce ummu kulfum amma bintu jarwal ba bintu ali bin abi talib ba kenan yana da mata biyu masu suna ɗaya akwai ummu kulsum bintu ali bin abi talib akwai ummu kulsum bintu jarwal al-khusaiya ummu kulsum bintu jarwal al-khusaiya qala rahimahullah sai na takwas wa abdurrahman al-akbar da abdurrahman babba abdurrahman babba ibn umar dan umar wa abdurrahman al-awsat da abdurrahman na tsakiya wato mu ne muke da a in an sa ma yaro suna to ba a maimaita wannan sunan kuma asali ma ba wai kai ka sa wa yaron sunan guda biyu ba idan wanka ya sa suna to kai ana ganin ba sai ka maimaita wannan sunan ba kun da ke ko yanzu gashi mun karanta zaidu babba da kuma zaidu karami kullum da ke ko da abdurrahman babba da abdurrahman na tsakiya eh ban ji ba yawwa sai a ga take yi akwai na karshe to kuma za ga wannan musamman ga waɗanda suka fito daga sokoto za ga duk mutum na farko da aka haifa sunan shi abubakar yi za a shi abubakar na uku abubakar na kaza ka duba cikin amirul na cikin sar akwai musulmi ma da suke za ka akwai abubakar na kaza akwai abubakar na abubakar na daya abubakar na biyu abubakar na uku wanda za ka ga su ai in dai aka haihu mana yanzu kai auren fari ko da ku goma ne a wurin mahaifinku maza kuma kowannen ku ya haihu to kowannen ku dan shi na farko sunan shi abubakar in dai namiji ne sunan shi abubakar wanda zai nuna maka ƙaunar abubakar da waɗannan bayan allah suke ana fata mun fahimci wannan da ke ko kamar ɓangaren nufawa za ga aisha a cikinsu to kamar an yi ɓarinsu ne ka fahimci aisha to za ga ashe da nufawa sun daɗe da ya ƙarshi a tintini ban yi tsammana akwai ɗan shi a cikinsu kun lura da wannan da kyau ko to za ga dai wanda kaza na kaza na kaza abubakar da umar abubakar abubakar a cikin mutanen da suka fito daga sokoto wannan yana da yawan gaske ko kai zai a ce maka kallisa fa sokoto da ka sani da suna abubakar ina jin kana daukan alkalami zaka rubuta wani abubakar ne wani abubakar ne wani abubakar ne wani abubakar ne kuma ana sa waɗannan sunayen ne su aban su abubakar ɗan su sani ana sa sunan ne don wai su halin shi abubakar su dik ɗin ina fatan mun fahimci wannan da ke ko su yi halin abubakar su duk ɗin wanda annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare su bayan ya danki abin nan waɗanda ba a kashe ba a badar ya kama su sai tambayi umar ɗan khattab ya zai da su sai ce waɗannan yan uwan abin nan ne kawai su suka tare mana gaba ka ɗibi ka ba Ali bin Abi Talib nashi ya fille musu kai ka ban nawan fille musu kai kawai a gani ko haka Umar dan Khattab ya faɗa yace ka ba Ali bin Abi Talib wani ya dauke mushi numfashi kawai ka ban nawa ka ban wani dauke musu numfashi eh kowa kaga in kowa ya dauki nashi ya fille mai to kaga kowa dole ya ya abin nan sai tambayi abubakar siddiq ya ce ya yake gani ce allah ta'ala ya baka zabi yan uwanmu ne su fanshi kansu su ba da kuɗi sai ya zama an daɗa samun ƙarfin gwiwa sannan kuma an musu mutunci sai allah ta'ala yake cewa sai ana wasallam yake cewa a cikin bayansa akwai wanda allah yake lausasa zuciyarsa akwai wanda yake kaza na zuciyarsa a cikinsu akwai wanda yake kamar matsayin annabi isa da annabi ibrahim kasa annabi ibrahim ne yake cewa abin nan waman tabi'a ni fa innahu minni wa man asani fa innahu ghafurur rahim aga annabi waman tabi'a ni duk wanda ya bi ni fa innahu minni wa man asani maimakon ya mishi bakarariyar addu'a sai ce fa innaka ghafurur rahim haka annabi isa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa anta fa innaka antal azizul hakim ya ce haka kuma a cikinsu akwai kamar annabi nuhu da annabi musa kaga annabi nuhu shi ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara innaka in tazar yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara a cikin su akwai annabi musa yace rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawal azab al alim sai ya ce abin nan yar annabi musa amma ban sha'awa ba yar annabi mm, ibrahim da annabi isa shine abubakar siddiq a gani in ka duba abubakar siddiq da usman isa shi umar bai ce ka ba abubakar ka ba usman ba ka da ke sai ce ka ba ali bin abi talib eh, <laughs> na shi na yana ganin a su hudun ma inda wannan shi da aliyu tafi akan Eh, a kan abubakar da usman suna da akwai eh, kuma duk tausayin ne yi lokacin tausayi shine a yi tausayi yi likita yana tausayin ne kuma yake sa iodine yake fiɗa yake kaza duk cikin tausayin ne yi yawwa ai duk cikin tausayin ne yi yanzu da kan mutu ya bukaci a tsage mishi ne a tsage mishi ne tausayin yi. raga sai mu kiyaye akwai abdurrahman kaza abdurrahman babba akwai abdurrahman na tsakiya wa huwa abu shahma almajludu fil khamr yace almajludu fil khamr wanda aka mai bulala kan giya sai malam yace haka za zakar al musannif muallif haka malam ya faɗa yace shi bai san me yasa malam ya faɗi wannan jumla ba me ta'aliki na ko da ki kun ce nawa da me yake na ku da me yake ko malam da ya yi tsokaci akan wannan kalma ma da malam da malam ya faɗa shin wani tarihi ne wannan daga ina tarihin ya fito aka dai malamai suke ta faɗa to kuma ka riga ka san mutum tare yake bai cika goma ba saboda ka wannan jumla da malam ya faɗa yana cikin ma'akhif da malamai suka yi mai a littafi din قال رحمه الله أمه walad ولد يقال لها لهيا أمها أمه جات مس شي ummu ce ma'ana baiwa ce ta umar ibn khattab umar ya haifi wannan abdurrahman din da ita ita ya kira ummu walad bai wadda mai ita zai sayar da ita ta haihu da shi ba a sai da ita ba kuma a kyautatta in mai ita ya rasu ta zama ya ku lura da kyau ita ce ummu walad amma baiwar da wani ya aura ba mai gidanta nisa da ita ba tana auren wani to da ita din da abin da ta haifa duk ne kullum da ke ko sunanta lahya wa abdurrahman al-asghar da abdurrahman karami aga akwai abdurrahman babba akwai abdurrahman na tsakiya akwai abdurrahman karami ummuhu ummu walad yuqalu laha fakiha ummuha ummuhu ya tumasa ummu walad ita ma ummu walad ce ma'ana baiwa ce da umar bin khattab ya haife shi da ita yuqalu laha fakiha ana kiranta da sunan fakiha قال رحمه الله وعياض بن عمر نقوم أشاء أكوي عياض عياض بن عمر أمه آتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل أمه جات مسا آتكة إتتي آتكة بنت زيد إير زيد زيد بن عمر عمر بن نفيل عمر بن نفيل wa abdullahi al bin umar akwai kuma abdullahi karami akwai abdullahi karami na nau kenan na goma sha biyu ummuhu sa'idatu bin tarafin al-ansariya min bani amr bin auf yace ummuhu gatu masa sa'idatu bin rafi' ita ce sa'ida ɗiyar rafi al wata take mutuniyar madina ita mutuniyar madina ce shi kuma muhajir ne shi kuma mutumin maka ne wanda zai nuna maka addinin musulunci ya daɗe da yaƙar ɓangaranci da ƙabilanci shi mutumin maka ne ita kuma mutuniyar madina ce amma ka lura da kyau yadda harkar ƙabilanci da ɓangaranci da waye da waye ya rikita al'umma ya karya ta talanta ya wargatsa ta a ce sai kabilan mu a kabilan ma a ce sai wannan wanda ya fito tana ka dinga jin dai maganganu da suke ba sa taɓa kai al'umma zuwa ga gaci min bani amr bin auf daga sun fito daga kabilar amr dan auf wa fatima bintu umar ta goma uku fatima diyar umar ummuha ummu hakim bintul haris bin hisham ummuha mahaifiyar ita wannan fatima ɗin ita ce ummu hakim diyar hakim bintul haris bin hisham wani ya nuna mana umar yana da mata da yawa kenan ko eh, akwai mata akwai sadaka qal wa umul walid bintu umar umul walid bintu umar wa fiha nazar akwai wacce ake kira umul walid bintu umar diyar umar wa fiha nazar malam ya ce cewar akwai ta akwai tunani sai an yi bincike shine wa fiha nazar shine yake cewa ya nufi wujudiha akwai magana kan akwai ta ko babu wal hunaka min banati umar man tu'rafu bi umul walid shi a cikin ƴaƴan umar a kowace wacce ake kiranta da ummul walid faqad takunu hiya fatima wasu na gani ita ce fatima wacce da muka ambata ta goma sha uku fatima bintu umar idan ya kira umul walid ba fatima daban umul walid daban ba qala rahimahullah wa zainab bintu umar akwai zainab ɗiyar umar ukhtu abdurrahman al-asghar bin umar yar uwar abdurrahman karami yar uwa abdurrahman karami ma'ana mahaifiyarsu ita ce fakiha kenan umul walad masamu goma sha biyar kenan قال رحمه الله ya عشر سنين وستة أشهر ونصف شهر tsawon يا goma عشر سنين أوان شكرو قوما وستة أشهر دوتني شدة ونصف شهر shekara goma da wata shida da kwana goma sha biyar yana khalifa yana amirul mu'mini wanda yake a zamanin shi musulunci ya haɓaka sosai da sosai mai ma'anar haɓaka haɓaka shi abin nan yaɗuwa mai ma'anar yaɗuwa don lura ga adadin shekarun da yana khalifanci a lokacin fa aka ci baitul maqdis ƙasar sham baki ɗayanta ta zamana. تناقر قشن مسلم قال رحمه الله وقتل في آخر ذي الحجة من سنة من سنة 23 من الهجرة وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنه اختلاف وقتل في آخر ذي الحجة أنكشي شيء أكرشوة ذي الحجة a ƙarshen watan zulhijja aka kashe shi a farkon watan muharram aka yi ma usman bin mu baya wanda zai duna maka ƙarshen da ya mai ma'ana ƙarshen wata ne malam ya ce kutila an kashe shi haka aka kashe abin nan umar ibn khattab wanda ya kashe shi ne abu lu'lu'at abu lu'lu'at al-majusi wanda yake shi ne abu lu'lu'a fairuz al-majusi shi ya kashe shi ya danna mai wuka ne ya caka mai wuka ne lokacin da umar ikabbara ya shiga sallah yana limancin sallar asuba ya daba mai wukar mai baki biyu daya sannan kuma gata da guba kullum da ke ko gata da guba saboda wannan gubar ko ya ta ko ya suka haɗu da jini kawai an riga an kammala ba wai lalle ilalla sai ta shiga ta keta wani abin nan ba an sa mata guba na abin da ake bukata kawai ta haɗu da jinin sai jinin ya ci gaba sai guba ta tabu jini ta ci gaba da isar da abin da aka aikata da shi to sannan kuma ga ta da kaifi da baki biyu ya kake gani to irin wannan wukar irin ta ce wannan ba majushi wanda yake a yanzu kabarinsa shi'a yana cikin wuraren da suke ibada suke zagayawa suke dawafi suke ganin barde ne daga cikin barada gwarzo ne daga cikin gwaraza takriban kwanaki uku ya yi bayan wannan suka da aka yi mishi an kashe shi bi akhir zulhijja min sanata 23 min hijira shekara ta 33 ta 23 bayan hijira shekara ta 23 bayan hijira wa talatin bin 63 sana a lokacin yana da shekara 63 yana da shekaru 63 sinin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shekarun ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gaishe qala rahimahullah wa fi sinni ikhtilaf amma a shekarun safa akwai sabani malami sun kara ma juna sani cewar eh shekaru 63 ne ko ko sun gaza ko sun dora amma dai littafai da dama sun tabbatar da shekarunsa 63 ne sun tabbatar da kaya kamar wannan littafin da muka karanta haka nan kamar ma'arijul qabul sharhu abin nan mai sharhu sulamul usul ila ilmul usul da yake tarjama a kansu daidai littafai sun rawaito shekarunsa 33 haka ne ce wasaihu anna sinna rasulullahi sallallahu alaihi yau yawma mat wasaihu anna sinna umar radiyallahu anhu yau yawma mat 63 sana kamar sabata fi sahih muslim kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim shekarunsa shekarunsa 63 shekarun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shekarun da 63 shekarun abubakar 63 shekarun ma'aikin allah 63 makabarta su kuma ɗaya nan su kaɗai ne inda suke a kwanci wannan ne takaitaccen bayani ka abin da shafi umar ibn khattab radiyallahu ta'ala an sai na uku ne abu abdallah usman bin affan radiyallahu an ابن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وهو الأب الخامس شيء أبو عبد الله شيني بابا عبد الله عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه الله يكرم شدة عثمان بن عفان كينا wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ba zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba ya faɗi wannan ne bayan anan salama yana zaune eh, haka dai a cikin gida kaga mutumin da yake zaune a cikin gida ai ba kama a waje ba yakan saki jiki haka saboda ka umm, abubakar su duk ya nemi izinin zai shigo ya ce ya shigo anan salama bai canza a yadda yake ba umar ɗan khattab ya nemi izinin zai shigo aka ce mai shigo bai canza a inda yake ba da usman ya sallama zai shigo sai anan salama ya ce dakata tukunna sai ya tashi sai ya sake zama ya rufe ko ina da ina sai ya ce shigo ashe aisha radiyallahu anha tana kallo sai da gama ta ce ya rasulullah wani ya ce kaza baka ya shigo baka canza ba wani ya shigo man da usman ce ya ba zan ji kunya wanda mala'iku suke jin kunya shi ba shi usman bin affan shi mala'iku suna jin kunyarsa wanda yake hannun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya taba zama hannun usman radiyallahu ta'ala an lokacin bai'atul ridwan yace hadhihi li umar hadhihi li usman wannan hannun na usman ne sai ya mu baya da shi su shiya suna ganin ya za a yi a ce ga aliyu bin abi talib bayan rasuwar manzan allah kuma a ce ba shi ne zai zama khalifa ba sai an samu fasulun sai an samu rabawa sai an raba ma'ana sai da abubakar da umar da usman suka shiga tsakani sannan yi za ka dinga jin suna waɗansu yarurruka za ka dinga jin suna waɗansu yarurruka sai ka jana tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi bila fasli wanda yake shine khalifa bila fasli mana bila faslin ba tare da an raba ba kenan wannan halibanci da abubakar da umar da usman suka yi sun yi ne da fin karfi da zalunci da waye da waye da waye haka zaka ji suna ta faɗa kuma suke so su bautar da mutane dole sai mutum ya kudirce a zuciyarsa a a'udhu billahi na shekwan rajim irin wannan kafircin irin wannan maguzancin allah salamatu wa lafiya wannan kenan shine kuma ibnu abin nan shine kuma mai dakin yayan manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama guda biyu malamai suka ce wasu malamai suka ce a tarihi tarihin duniya baki ɗaya. ba a taɓa ruwaito wani mutum guda ya auri 'ya'yan wani annabi biyu ba in banda usman kun bayanci wannan da kyau ko ta lam yatazawwaj ahadu yin nabiyyin ghaira haka ya yi a cikin tazibul kamal cewar a tarihi ba a san wani mutum ya auri 'yar 'ya'yan wani annabi guda biyu ba in banda usman kaga ba ce wai 'ya'yan manzan Allah ba wani annabi sawa annabi Musa ne annabi Ibrahim ne annabi Nuh ce mutum guda ya auri 'ya'yan wani annabi guda biyu 'ya'yan shi mata ba a sani ba zo ba tarihi in ban da ufman ibn Affan ina fatan kun gane wannan da ke ku aga za ta shiga cikin wasu kwakwalwa kenan a tarihi ba a taba samun wani mutum da ya auri 'ya'yan wani annabi mata guda biyu ba sai wani bawan Allah a wace al'umma yake kaga wannan falala ce ga al'umma manzan Allah dan take da wannan ɗaya kenan na biyu kuma waye shi shine Usman ibn Affan zunnurai abotin haske guda biyu isa ya kiran shi annurain abotin haske guda biyu ya auri wannan sannan kuma ya auri wannan wacce fara aura ta ce ruqayya da ya auri ruqayya bayan ta rasu kuma sai ya auri ummu kulthum 'ya'ya ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato ina son mu lura da kyau mu lura da kyau shiriya da ka ganta tana hannun ubangiji ƙata wani abu ne da Allah ta'ala ya sanya shi ƙadar idan mutum ya ɓace fa shi fa wannan hasken rana fa sai ya gan shi kamar duhu-duhu ne kuma hassada da ka ganta bala'i ce saboda wannan aure da usman ibn affan ya yi na 'ya'yan manzan allah guda biyu ya sanya wasu ya sanya shi'a karfi ƙarfi da yaji suka yi inkarin manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam bai haifi kowa ba in banda Fatima wai gaba ɗaya ba shi da 'ya'ya kwata-kwata sai Fatima kaɗai saboda yanzu idan aka ce ya auri ƴaƴa mata guda biyu na manzo Allah to ya alubi na biyu Talib guda ɗaya ya aura to ya za a ce alubi na biyu Talib ya auri ɗaya shi kuma ya auri biyu kenan ya fi shi shi sa karfi da yaji suka kore ma wanzuwar matan suka kore suka ce agololan shi ne wannan wanda ya zo wanda yake dan tallan shi an cin na nan kasar ya zo da wannan a wani maulidin fatima ya faɗi wannan jaridar almizan ta ruwaito na da wannan ya girgiza wasu 'yan shi'a sosai da sosai to amma gargamanta da yake bibita suke yi ta makanta su duk abin da ya faɗa haka zaka je ya faɗa in dai shi ya faɗa to ya yadda wannan abin ya saba mu qur'ani ko bai saba mashi ba ya saba manzo Allah ko bai saba mashi ba in dai malamin su ne ya faɗa to shi ya yadda kawai banda wanda yake Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa banatika kulle li azwajika ka faɗa mai matanka wa banatika ka faɗa mai ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minin ka faɗa ma sauran matan mummunai aka ware matan shi da ƴaƴan shi da matan mummunai dan ka fahimci qur'anin dalla dalla yake to kuma yau rana tsako ne zai ce a tafau ana salam bai haifi kowa ba ba ma alkasin ba ibrahim ba kowa musu allah salamatu lafiya ƙalar himhullah yaltaƙi uh, ibn abil as shine uh, uthman ibn affan ibn abil as ibn umayyata ibn abdishams ibn abdumanaf mana uthman dan affan affan dan abil as dan umayya umayya dan abdishams abdishams dan abdumanaf kenan abdumanaf uba yake ga shams abdu manafin kamarul bahata arba'atun banu ha'ula su ne 'ya'ya hudu ya haifa shi abdumanaf arba'atun banu arba'atun bani ha'ula manafin kamarul bahata arba'atun bani ha'ula su ne shamsin da hashim da mutallab da naufal waɗannan su ne 'ya'yan abdu manaf a cikin su akwai abdu shams abdushams kuma shine uba na banu umayya isa ya ce binu umayya bini abdushams yaltaqi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi abdi manaf yana haduwa da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a abdu manaf abdu manaf shine kakan manzan Allah na uku kun gane wannan da ke ko abdu manaf shine kakan manzan Allah na uku kenan ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kaka na uku wanda yake umar ya haɗu da manzan Allah ne a kaka na shida abubakar ya a na bakwai abubakar ne ya haɗu da shi a kaka na shida kun lura da kyau ko amma shi ya haɗu da anabu salama a kaka na uku kakan manzan Allah salama na uku abdu manaf shi ne kaka kaka ne da cikin kakannin usman ibn affan wa huwa al-abul khamis shine uba na biyar a wurin usman ibn affan kaga usman bin Affan ɗaya kenan bin Abil As biyu bin Umayya uku bin Abdu Shams hudu bin Abdu Manaf biyar Abdu Manaf shine shine uba na biyar a cikin iyayen Uthman ibn Affan kullum da ke ko shine kuma na uku a cikin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abinda malam yake nuna cewa huwal abul khamis shine uba na biyar na usman ibn Affan yanzu wannan yana da alaka da manzo sallama ta bangaren uba ko bai da alaka da ita yana da alaka da ita alakan ma kuma ta kusa alakar ta kusa sosai da sosai dan kakan shi kaka na uku suke a cikin khulafa'ur rashidun ali bin abi talib ne kadai ya fi shi kusanci da shi a cikin al-khulafa'u ar-rashidun tunda ali bin abi talibin bin abdul muttalib shi ma muhammad bin abdullah bin abdulmuttalib a ganin ne suke bin hashim bin abdulmuttalib ko wa ummuhu arwa bintu quraiz bin rabi'a bin habib bin abd shams bin abdumanaf manaf wa ummuha ummu hakim al bintu bint abd al-muttalib qala rahimahullah wa ummuhu jatumarsa mahaifiyar usman ibn afan ita ce arwa bintu kurais diyar kurais kurais dan rabi'a rabi'a dan habib habib dan abdu shams abdu shams dan abdu manaf eh <laughs> kaga an ƙara haduwa eh an sake zagewa an sake haduwa kakan kakan Uthman ibn Affan ta bangaren uwa sun haɗu da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam a Manaf mana sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a dangin Usman bin Affan na uba da kuma dangin Usman bin Affan ta bangaren uwa bari ka ji kuma wata haɗewar mata gaba ɗaya wa ummuha mahaifiyar arwa mahaifiyar wa kenan Usman ibn Affan kakar Usman bin Affan kakar shi ta farko mahaifiyar Gyatumarsa ita ce ummu Hakim ummu Hakim ita ce Albaywa bintu Abdul Muttalib Goggon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce in ka duba gwaggwannin manzan Allah sallallahu da muka ambata ita ce goggon shi ta shida goggon manzan Allah goggon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in an ce gwaggo ita ce yar uwar uba yar uwar uba ita ce ai kira goggo to goggon shi ta gwaggon shi ita ce ta haifi mahaifiyar Uthman ibn Affan ma'ana goggon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ita ce kakar Uthman ibn affan kun fahimci wannan da kyau ku to haga in dai batun cewar wai dan dangi ne sai ana da jini ake khalifanci ta ina ne usman ibn affan ba shi da jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi ta bangaren uba yana da shi ta bangaren uwa ta bangaren uwa dan iyayen shi maza ta bangaren uwa yana da alaka da su iyayen shi mata ta bangaren uwa duk yana da alaka da su za ka usman dan cikin gida ne ba dan zaure ba ne ba dan kofar gida ba ne usman ibn affan kenan radiyallahu ta'ala an aslama qadiman wa hajara alhijratain wa tazawwaja binatay rasulillah sallallahu alaihi wasallam aslama qadima ya musulunta tintini ya musulunta tintini wa hajara alhijratain ya yi nan guda biyu hijira zuwa habasha guda biyu al'ula al asaniya wata zawaje bin ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya auri ya'ya mata biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai lokaci guda ya aure su ba bayan da ya auri ruqayya sai ta rasu da ta rasu sai ya sai ya auri annabi ya aure mashi kuma da ummu kulfu kuma duk waɗannan abubuwa manzan Allah ne yayi balle a ce bayan rasuwar manzan Allah ne waɗansu suka yi babake ne suka aure da su da haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk manzo Allah ne ya aure da su ya aure mishi da wannan bayan ta rasu ya sake aure mishi da wata kazan ba din san shi da kaunar shi da ike yi ba da mai haka ba wa waliya li khilafata sintai asharata sana illa asharata ayyam wa qila illa sanai ashar wa waliya li khilafa yayi halifanci sintai asharata sana shekaru goma sha biyu illa asharata ayyam sai dai kwana goma mana ba kwana goma shekara goma sha biyu ba kwana goma wakilu suka ce shekara goma sha biyu ba kwana goma sha biyu dozin illa dozin kenan ya yi halibanci shekara goma sha biyu ba kwana goma sha biyu wa kutila fi zilhijja an kashe shi a watan zilhijja ne watan da aka kashe umar ibn khattab li ashara khalat minhu kwana goma sha takwas sun wuce a cikin mana sha takwas ga watan ba'dal asri bayan sallar la'asar wa huwa yau ma'izin sa'im shi kuma a wannan ranar yana azumi a wannan ranar yana azumi sai kashe shi saboda haka za ka ga al'amarin yana ta da hankali yana ƙara tabbatar da yana daɗa ƙara yaƙini bisa yaƙini na manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da ya faɗa hadisin bukhari yake cewa bashirhu bil janna kai ma usman bin affan bushara da aljanna ala balwa tusibu a wata masifa da za ta same shi akwai masifa da ta kai kisa kashe shi hakan nan imam turmudi ya rawaito hadisi yake cewa ya usman إنه لعل يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه فلا تخلعه لهم yace ya Uthman ya kai Uthman innahu yadda al'amarin yake la'alla Allah ya kammisu ka kamisan muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya maka wata riga ta musamman fa in araduka an ala khal'ihi suka ka cire wannan rigar fala tukhallihu karka cire kar ka da masa rigar isa ko yan tawaye suka kewaye gidansa kasan su waye sojojin da suke gadin gidansa su nufa su alhassan da wasu nufa wai ka fahimci fa babu wani abu fa tsakanin ahalul baiti da gidan annabta da waɗannan sahabban babu wani abu fa tsakaninsu ba rana tsaka ne ake kirkirar abin a ba ali bin abi talib yana jin usman bin affan da wani abu a zuciya zai tura ƴaƴansa su zama suna cikin masojin da ke gadin gidansa hakan ba su yi ba maka sani hakan nan yan ta'adda suka ƙetara mai gida yana azumi yana karanta alkur'ani mai girma suka daɓa mai wuka suka kashe shi Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya ramshe su har ibnu kasir yake cewa da aka taba mai wuka aka kashe shi jinin sai ya ɗarsu kan ayar fasaye ka fi kahumallah wa huwa sami alim fasaye ka fi kahumallah da sannan ubangiji subhanahu ta'ala zai sakan ka maka fasaye ka fi kahumallah da sannan Allah ta'ala zai isa maka wa huwa sami alim kuma shine ne sami al-alim haka dai ana ta'addanci aka kashe Uthman bin Affan aka kashe kashe Umar ibn Khattab aka kashe usman ibn Affan haka kuma za ga duk wani wanda yake neman tabbatar da gaskiya haka za ga ana ɗiban mabarnata ana sa su su yi barnar suna za a ba su kariya ta bangaren shari'a ta bangaren komai za a ba su kariya amma fa man yujadilullah anhum yawmal qiyama wa zai tsaya musu a ranar tashin alkiyama a gaban ubangiji subhanahu wataala sanata 35 a shekara ta 35 wa huwa bunin sanatani wa samanin a lokacin yana da shekaru 82 yana da shekaru 82 a duniya a shekara ta 35 bayan hijira wala min alwalad ga wani sashi na 'ya'yansa abdullahi akbar akwai abdullahi babba <laughs> akwai abdullahi babba kaga mun karanta na umar akwai abdullahi babba akwai abdurrahman babba abdurrahman karami abdurrahman na tsakiya wa ummuhu ruqayyatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga tumarsa ita ce ruqayya diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya huwa bunu sitti sinin ya rasu a lokacin yana da shekara shida kaga ya taka kenan ko ya rasu shi abdullahi din lokacin yana da shekara shida wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabara maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da kanshi ya shiga kabarinsa a lokacin da ake mai jana'iza lokacin da ake mai jana'iza wa abdullahi al-asghar akwai abdullahi karami wa ummu fakhitatu bint ghazwan mahaifiyarsa ita ce fatiha diyar ghazwan ukhtu utuba diyar utuba wa umar na uku kenan eh ukhtu yar uwa ayyar oktu utuba yar uwar utuba ba yar utuba ba wa umar na uku kenan wa khalid na hudu kenan wa aban na biyar kenan wa maryam ta shida kenan ummuhum yar uwarsu ah, mahaifiyarsu duka ummu amr bint jundub bin amr bin humama bin min az min daus da umar da khalid da aban da maryam suwa musulmi haihuwa suke yi musulmi haihuwa suke yi kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ce su haihu ya ana salama ce ta zawwajul wadudal walud to zawwa ku auri matan da kuke so suka iya soyayya ko masu haihuwa kuma yace wannan da ke ko masu haihuwa kamar ya masu haihuwa shine da yawa waɗansu abubuwan tana da yar uwa mahaifiyarta ai ta haifi ƴaƴa kaza wata ma ta haifi kaza yaya ta ma ta haifi kaza kaga akwai alama ita ma mai haihuwa ce yawa su ku aure su ba a magana wai mutum ya haifi ya'ya biyu ya'ya biyu ya'ya biyu kuma ya ya'ya biyu kuma in aka ce haifi ya'ya biyu inda biyu ake haifa shi za a haife shi shi nawa ne a familin su eh tambayi mun shi na nuna gidansu ba ya za ka ce mutum ya fi ɗaya biyu banda ka ɗibgantar da shi bayan haihuwar zunzurutun ta arziki ce ita haihuwar kaɗai arziki ce wai ya za a yi tarbiyya su ya a ita kuma tarbiyya daban akwai wanda yake da ɗaɗe ma kuma ɗan ya addabe shi so da kar mutum ya haɗa wake da shinkafa ya ce wai to ai tarbiyya su a'a tarbiyya fa wannan wani abu ce daban akwai mai 'ya'ya goma mai 'ya'ya kaza dinna na akwai wanda yake da ɗaɗe kuma ɗan ya addabe shi tsoraka yawan su da yawa ba shi zai sa wai su eh, ya kasa tarbiyyantar da su ba kun fahimci wannan da kyau kuma da yake cewa a haifi biyu a haifi biyu a haifi biyu in biyu ake haifa a gidansu shi za a haife shi ya duba list din gidansu shine na nawa gaskiya ne ai saboda haka kawai mana ka yi aure ka hada mata hudu da 'ya'ya ba magana tare ku anas bin malik ba ina da ɗari da ashirin ƙalar himmullah ɗan shi na uku umar ɗan shi na hudu khalid ɗan shi na biyar aban yar shi ta shida maryam ummuhum waɗannan da muka ambata yanzu gatumarsu ita ce ummu amr ita kira da ummu amr bintu jundub ɗiyar jundub jundub ɗan amr amr dan humama suna cikin azd min daus daga kabilar daus kabilar abu huraira kenan walwalid na bakwai wa sa'id na takwas wa ummu usman ta tara su kuma waɗannan ummu fatimatu bintul walid bin abdushams bin mughira bin abdullah bin umar bin makhzum su waɗannan guda uku da walid da sa'id da ummu usman ummuhum jatumarsu ita ce fatimatu bintul walid fatima diyar walid wali dan abdu shams abdu shams dan mughira mughira dan abdullah abdullah dan umar umar dan mahsu masa mana kenan tara cikin ƴaƴansa sai mu je na goma wa abdul malik shi kuma abdul malik la aqiba bi bai haihu ba bai haihu ba shine la aqiba la bai bar wani abu ba mata rajulan kuma ya mutu ne bayan ya girma ya mutu ne rajulan ba ya mutu ne sagiran ba ya mutu ne rajulan takan yi ya yi aure ko bai yi aure ba wanda bai aure ba na kiran shi rajul eh, eh? <laughs> mata rajulan wa ummuhu ta masa shi abdulmalik ummul banin ita ya kira ummul banin bintu uyayna bin hisan bin huzaifa bin zaid ita ya kira ummul banin uwar 'ya'ya diyar uyaina uyaina dan hisnu hisn dan huzaifa huzaifa dan zaid sai mu je ishi ta goma sha ɗaya shi usman bin affan kenan wa aisha wa ummu aban wa ummu amr wa ummu hunna ramlatu bintu shayba bin rabi'a su waɗannan guda uku da aisha ta goma sha ɗaya kenan da ummu aban ta goma sha biyu kenan da ummu amr ta goma sha uku kenan wa ummu hunna gatumarsu ita ce ramlatu bintu shaiba ita ce ramla diyar shaiba shaiba dan rabi'a قال رحمه الله وأم خالد وأروى وأم, وأم أبان الصغرى أمهم نائلة بنت بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حسن بن ضمضم بن عدي بن جناب من كلب بن وبره eh ɗan shi ko ‘yar shi ta goma sha hudu ita ce ummu khalid da kuma arwa arwa ya mai da sunan mahaifiyarsa kenan wa ummu aban a sughra da kuma ummu aban karama domin akwai ummu aban babba waɗannan su ukun ummuhum jatumarsu na ila bintul farafisa ita ce na ila diyar farafi sama na ɗakin su kenan ko a hausa amma dai ya tuma muke cewa mafiyarsu ita ce farafisa ita ce ma'ila diyar farafisa farafisa dan ahwas ahwas dan amr amr dan salaba salaba dan haris haris dan hisun hisun dan damdam damdam dan adi adi dan janab duk min kalb daga cikin kalb suke kabilan karbin wabara kalb dan wabara fatan Allah ta'ala ya amfana da mu wannan karatu da yake wannan a takaicen takaitawa ne malam yake kawo su kamar yadda ya faɗa yau mun yi takaitaccen tarihin Umar bin Khattab da kuma takaitaccen tarihin Uthman ibn Affan fatan Allah ta'ala ya kara musu yarda ya kara musu ɗaukaka ya sanya daraja a ya kara sanya daraja a tare da su tambayarsa ita ce kan matan Umar ibn Khattab da muke magana ita ya nuna ya lissafa sun wuce hudu na ci na farko akwai sadaku na biyu kuma akwai waɗanda suke ya aure su sun rabu ko dai ta ɓangaren saki ko kuma ta ɓangaren rasuwa wanda da ke ko ba wai mata tara ya tara ba wannan yana da matukar muhimmanci ka sani za ka an ce maka ai umar na khattab ya auri mata kaza sai ka tambayi wanda ya faɗa maka ka ce lokaci guda ya haɗa su na ana daidaita irin waɗannan maganar don a nuna cewar ya halatta mutum ya aure sama da hudu ta umar ya auri kaza lokaci guda ya haɗa su ko kuma ya auri wannan ne bayan rabuwa da wance kun gane wannan da kyau ko subhanakallahu bihamdik asharu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk